cikin hukuncin da ta share awa ɗaya tana karantowa ɗazu da rana mai shari'a ijiyama ojoku ta babbar kotun tarayya da ke nan abuja ta ba da belin tsohon mai bada shawara ga shugaban ƙasa kan sha'anin tsaro kanar samba da suki akan naira miliyan ɗari biyu da kuma samun mai tsaya masa wanda ya kasance ma'aikacin gwamnati da bai gaza matakin albashi na goma sha shida ba kana a samu wani babban mutum wanda ke da mallakar kadara a nan abuja mai shari'a ijiyama ojoku wacce ta nuna ɓacin ranta kwarai da gaske bisa yadda aka Mai ta bada belin kanar samba da suki amma gwamnatin Najeriya ta ki bin umarnin kotu. Kotun ta yi watsi da ikirarin gwamnatin Najeriya cewar ana ba shi kariya ne a wani wuri na musamman mai cike da tsaro saboda an sami makamai a gidansa. Mai shari'a aujuku kazalika ta kuma yi watsi da karin hanzarin da gwamnatin Najeriya ta bayar cewar ana kuma ci gaba da tsare kanar samba da suki saboda akwai kuma karin wasu tuhume-tuhume da ake masa. Barista Ahmed Raji shine lauyan da ke kare kanar samba da sukin. Zaho that the federal government of Nigeria will comply with the latest order of the Muna fatan gwamnatin Najeriya za ta mutunta hukuncin wannan kotu na baya-bayan nan inda ta ba da belin sa Ina kira ga gwamnatin tarayyar ta zamanto mai girmama hukunci da kuma umarnin kotu. Su ma iyalan kanar samba da sukin sun mana bayanin yadda suka ji da wani hukunci na baya-bayan nan. Sanata Umaru Dahiru Tambuwal shi ke magana da yawun iyalan na kanar da suki. saboda duk a duba dai dalilan da sun ka faɗa na tsare shi kamar da na ga maka cewa ita sun kawo duk wannan dalilai sun faɗi waɗannan sharuɗa baki ɗaya amma duk kotun nan ta jifa da wannan magana tabbatar da kotu maga ta ƙasa ta ta tabbatar da lalle magana akwai ta na cewa dole ba su bi ƙa'ida ba kuma suna ba umarni idan babu ƙa'ida na bin bin urunin kotu to kasa ta zama wani abu daban to akan haka muna fata a gwamnati ce Allah za ta yi amfani da wannan ta karanta ta yi ikirari akan ikirarin take na cewa tana bin doka na abi hukuncin da an na cewa a bada shi beli na aske shi. Kokarin da muka yi don jin bangaren gwamnatin Najeriya abin bai yi nasara ba. A baya dai kotuna daban-daban har da kotun Afirka ta yamma sun yanke hukuncin ba da belin kanar samba da suki. Amma gwamnatin Najeriya ta yi mursisi ta ki bin wannan umarnin kotuna. Yanzu dai abin jira a gani shine. Shin ko gwamnatin za ta bi wannan umarnin kotu na baya-bayan nan? Hassan mai na kaina. Muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.